أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائن لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم أيها الأحد سبعة عشرين دبوكي ga jumada saniya hijira na 438 26 ga watan uku 2017 za mu yi karatu da 17 a cikin hadiyatul arusain satin da gabata an yi magana yadda za a zaɓin wanda za a aura bayan haka aka yi magana akan mace ta yi kawa ga mijinta amma wurin kawa sai an kula akwai wasu na heke haƙuransu wasu su yi mushirya wasu ma har cikin injin suka shiga don canza talita wannan haɗari ne wurin biɗar gyaran jiki ya zan lahira mutum ta samu matsala akwai matsala kwarai da gaske duk hadisai su yi magana akan wa'annan abubuwa ko kuma ƙarin gashi da wasu ke yi mukun mace ta bar gashin ta yadda allah ya talice ta sai ta ƙara wani to wannan haɗari ne haka ma aka yi magana kakki cuta ma mijinki an muka kare da mutumin nan na balarabin ƙauye da yake cewa zahaba alhimaru bi ummi amri fala at wala raja alhimaru inda za mu tashi shahi na sittin da 64 ne ka hajara fil iman ke mace ki kasance kamar hajaru mahaifiyar annabi isma'ilu alaihi salam fil imani ga imani al'iman shi imani ruhun hayati shine rayuwa ruhi na rayuwar mutum kenan imani an mutum wa usratun bila iman family iyalin da babu imani to misalin su yadda ba su da tabbaci karishatin kamar gashi ne fi mahabbin rihi inda iska ka bugawa yanzu kuma a ce ga wani rigud wai zane iska na bugawa kwarai sai ya zan aji gashi yan an jima ka taho baka iska gashin nan iska ya wuce da shi to haka duk gidan da babu imani babu tabbaci ga gidan nan fabli take zaujiyata ki gina rayuwarki ta zamantakewa ta aure ala imanin rasikhin la ya ta za'aza'u bisa ga imani tabbatacce wanda bai girgiza wa kuni fi imaniki ki zanga imaninki ke yi koyi ka da hajar kamar na na hajar radiyallahu anha fa indama zahaba ibrahimu alaihi salam lokacin da ibrahimu alaihi salamu ya tafi bai da hajara da hajara wadda sarkin misra ya ba saratu matar annabi ibrahim ita ta yi kyautarta ga annabi ibrahim to lokacin da ya tafi da ita wa waladi harradiya da ɗanta jariri shine annabi isma'ila alaihi salam ila makkata zuwa ga makka da siriya shine sham annabi ibrahim ya yi zama a sham syria annaba da yawa sai zama a syria da sahabbai da dama saboda allah ya ce ƙasa ce mai albarka sannan nan za a tashin alkiyama nan syria sham wata raka ya batta fi hazal makanin mukufiri ga wannan wuri mai haƙo bila ma'in wala da amin wala anisin wala jalisin ba ruwa ba abinci babu abin abokin ɗiba kewa na wasu mutane kuma wala jalisin babu abokin zama akwai bambanci da anis da jalis shi anis ya zauna don kai ɗebe maka kewa shi ko jalis wanda zama kawai ya gama ku kana ɗan jin ɗuriya te dai duk babu kowa makka wa inda ma hamma bil insuraf lokacin da ya nufi ga jirkitawa kamar da hadisi na ibn abbas ya fara ƙarshen ruwa rusali na ya fara gaba ɗaya ya juya ƙeyatai zai tafiya bai juya ba ya ibrahim tabbish ya ibrahim aina tazhabu ina za ka wata turkuna bi hadal ka ban mu ga wannan rahi wanda shi wannan rahi allazi laysa fihi insun wala shay'un babu mutum babu kome faƙalat lahu zalika miraran ta ce mai haka so da yawa waje alai shiga layan ta fito ilaiha ko waiwaye ta biyi faƙalar sai ta ce ƙarshe allahu amurka bi haza annabi ibrahim allah ya umarce ka kabin mu a wurin da neji jariri ƙala ya ce na e eh. ƙalar ta ce bi kalbin da zuciya in tala'i imanin ya cika da imani idan kenan la ana Allah ba zai tuzarta mu ba turmi zai yana wannan hadisi hadisi na dubu da dari daya da saba'in da hudu haka ma mai riyar misali ya kawo shi karshe da su bukhari da muslim da dai sauransu to dama ya ban musu wata salka da ruwa ciki da kuma wani jirab shine burga mai akwai abinci ciki wanda in ta ci abincin ta sha ruwan sai ta sha da jaririnta to bayan ya tafi wurin da ake ce mahajun athaniya to nan ne sai ya dibo ɗakin sai ya wagga addu'a wadda cikin surat ibrahim aya ta talatin da bakwai cewa rabbana inni askantu min zurriyyati بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون cikin riyadu salihina shahina a ɗari da saba'in da tara da da tamanin ayi wannan bayani to a lokacin na bayan ya tafi abincin nan da ruwa da suka ƙare hajar ko ta dattiri ismail alaihi salamu har yana buga kai ne ga ƙasa haka saboda kishirwa ta dame shi ta sai ta tafi wurin safa ta hau sama dutsen safa shine jabalu abi kubais da ta haushi ko za ta diba za ta ga ko wani haka ba ta ga kowa ba sai ta sabko an ce ta tafi ne don ba ta son tana kallo ne cikin wanga yanayi da ta kawo ga kwari sai ta ɗage tuhayin da take kaɗan haka don ta samu gangarawa sai ta hau bisa ga marwa ta sake diba ta gani tana haka hammaya guda bakwai to inda abbas radiyallahu anhu ya ce wannan shine sa'ayi da ake tsakanin safa da mara shi asalin sa'ayi da kuma gaugawan nan da aka yi gwargwadon gauga da ta yi za ka ga an sa fluorescent haka ɗanyen haki to gwargwadon inda ta yi gaugawa zuwa can zuwa wancan ɗanyen haki guda gwargwadon an rige an indiketin ɗin wurin ɗai kenan tana cikin haka sai ta ji wani sauti haka sai ta ce sa da kanta tana yin saurara sai ta ce in akwai wani agaji ka taimaka mana to ko da taddiba can ashe jibril alaihi salama ya taho wurin nan rijiyar zanzam da ya taho sai sa heke ne sai tona ruwa da ya tona ruwa su ne ruwan zanzam sai ta shiga ta hawai da ma'ana tana tattara shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ta bashi haka da ya zan wani marmaru haka wanda zai gudana ko ina sai ce mata ki amfani da wannan ruwan ki ga wanga daki ya nuna mata dakin ka'aba duk wanda a tare da shi ba zai tozarta ba sannan ɗan ga naki da mahaifi ne su za su gina wanga daki dama dakin ya dan cira haka kuma in gebe ya tona ruwa sai dai bi gehe dama ne da hagu amma ba zai shahi dakin ba to har dai annabi ismail suna amfani da wannan ruwa sai wasu mutane na jirhum sai suka ga tsuntsaye na yawatawa daidai daki suka ce a marabinmu da wannan wurahin ba ruwa ba kowa kuma suka aika wani mutum guda ko biyu jari ko jariyan ya diba musu an kaga akwai mutane sai suka to wurin to an yi daidai kuma tana son ɗiba kewa kamar da hadisi ya ambata suka ce za su zauna wurin ta ce awo amma ba ku tarayya da ruwan ma'ana dai ruwan nata ne kenan ta da sai dai ta yi musu amma ba za su yi shiyarin da su ba cewa nasu ne nata ne ta suka yadda annabi ismailu har ya girma sai suka ɗauki ɗiyarsu sai suka ba annabi ismail ya aure ta da ya aure ta kaga sarakuta ta shiga to nan na bayan ya aure ta ga aure ne sai ta rasu ita ah, hajar alaihassalam salam to ne da baya dai annabi ibrahim hadda ya zo to wannan ƙarin bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala inda za a cewa ki yi hankuri kake kai ƙaran mijinki da dai sauransu wa zahaba rajulun min as salih wani mutum cikin magabata na kirki ya tafi ilal gazwi zuwa ga yaƙi wal jihadi da fafatawa da kahirai wa taraka mar'atahu wa auladahu bila malin sai ya matarsa da 'ya'yansa ba dukiya wannan ya yi kama lokacin da sayyidi abubakar siddiq radiyallahu anhu zai tafi hijira ƙarshenta a lokacin bai bar wani abu ba sai ya aisha asma'u radiyallahu anha abu kuhafa radiyallahu anhu sai ta ya ban muku wani abu ta ce awo sai ta aza hannu ne wuri haka na kamar wata taga haka ta aza wani abu yan lalaba ya ce uhu to shikenan tun da ya ba muku wani abu ƙarshen ta ce wallahi ba wani abu da ya bari a lokacin na yi haka domin tsohon ya yi shu ma'ana dai in sa ya yi shu to a nan yabba su ba dukiya faƙila sai aka ce limra ta yi ga matarsa ta turki na hu ya zahabu bala malalaku yanzu za ki bashe ta ba dukiya gare ku domin akwai waɗanda ke biɗar su gama mata da miji faƙalar ce bi imanin cikin imani ma zauji ni ban san mijina ba illa akalan face mai yawancin abinci walam a alimhu razzaƙan ban san shi mai azirtawa ba fa in zahabar akal in eh, hamma yawancin abinci mun samu ya ma ɗaga ya tahiyarsa fa innar razzaqa haƙiƙa mai yawan azartawa shine Allah la sa ahadan bai mance kowa ya kakwata kenan kaga baya da za su cewa kaga tana da ƙarfin imani ashe wadda adda ƙarfin imani duk ba iya girgiza ta a haɗa ta da mijinta don wasu abubuwa ke faruwa tsakaninsu to amma da bata da ƙarfin imani da zaran haka ta ce za ta nuna awo ai ke ga ta duk ba wai buka ba wai abin na abbe da ba da gangan na yabban mu domin ya samu cikin matsala ibtasimi li jiki ki murmushi ga mijinki al ibtisamu ta shi murmushi din nan unwanul unfa take ne na haduwa tsakaninki da shi faji aliha ki sanya ita murmushi ala shafataiki galabattanki zau jiki domin mijinki ya ganta kullama nazar ilaiki duk ya kalle ki qala annabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kakka yadda ka walakanta wani abu na alheri walau an talqa akhaka bi wajhin dalqin wata riwaya bi wajhin daliqin ko da ka gamu da ɗan uwanka da huska wadda ta assakakka bukhari lamba ta dubu 3364 don haka ko sakin huska kai to sadaka ce ga ɗan uwanka ka yi aikin alheri to ina ga mata da miji ke ila zaujun an tambayi wani wani miji ma afdalu shay'in yus'iduka fi imra'atika mi an mafificin abu wanda ke morar da zuciyarka ga matarka kala sai ce wajahu hal mutahallilul basim huskar ta mai kyalkyalniya wadda ke murmushi wa ruhuha da ranta almuriha mai hutar da ne wa kala wani ce kullum ibi ta zahabu duk wahalci wahalce na za su su inda mata ta kabilu ne zaujati lokacin da matata ta fuskance ni mata alhali tana murmushi duk zanji duk matsala ta ta jayi amma wata ka taho cikin damuwa za ta ma ƙara maka wa ƙala thalith wani na uku ya ce ibtisamatul mar'ati li zawjiha murmushin mace ga mijinta nisfu sa'ada rabin moriya ne rabin jin daɗin rayuwa ne ta aure wan nisful akhar rabi na daban fi ya tabbata ga hutawarsa fil baiti a cikin gida kenan ba sakin huska ɗaya ba ta tabbatar da duk hanyar da zai samu natsuwa a cikin gidan ya samu asha sayyadul faqir wani masunci talaka ɗai kenan ana cewa sayyadun masunci ko kuma sayyadun maharauci faƙirin talaka asha ya rayu ma'a zaujatihi tare da matarsa fi sa'adatin wa surur cikin jin daɗi da farin ciki fakana min adati zauja daga cikin abin da macen ta saba an tuwaddi a zaujaha za ta yi bankwana da mijinta fi sabahi idan sahiya ta yi wa huwa zahirin alhali lokacin da zai tafi ila amalihi ga aikinta aikin shi to za ta yi bankwana da shi mata alhali ta murmushi wa tastaqbiluhu fil masa'i mubtasimatan kuma in marece te za ta fuskance shi alhali tana masa murmushi wa kana yuhibbu minha hadhihi al ibtisamata yana son wannan murmushi gare ta wa dalubu minha yana nema gare ta an takuna mubtasimatan ta kasance mai murmushi kullama raa duk sa'ad da ya ganta falamma mata zawjuha lokacin da mijinta ya kaura ahadatillah tawwa Allah alƙawli ta yi rantsuwa Allah tabtasima li ahadin ba'dahu ba ta sake wani mushi ga wani mutum bayan mijinta saboda ganin ta kai mijinta ne fa yana son murmushin nan to in tawwa wani kamar ta ɗauki wani ɓangare na abin da ya shahi abin ga mijinta abin da ta kai masa taba wani ai kenan shi nuna ba ta yi aure ba kenan kamar wadda mun bayani ya gabata wa aishat hayataha ta korayi tsawon rayuwarta matan ta kurumta anil ibtisamata da ga murmushi kamar yadda muka gabata shahi na sha uku wata ta ce mijinta ya rasu amma sai ta ce da an ka neme ta ta aure ta ce inna zauji lam ya mutu ai mijina bai mutu ba daɗa ta ce domin huska ta mai murmushi mai kyalkyalniya da ɗabi'u ne maɗaukaka ta ishi mai suna rayuwa tare da ni don haka miji na bai raso bale a yi batun in yi aure don haka ba zan yi aure iksibi rida zaujiki ki bi yaddan mijinki rida zaujiki miftahu sa'adatiki yaddan mijinki mabudi ne na arzikinki fa fuzi ki rabauta bi ridahu da yaddan miji fa innahu dariquki ila aljanna haqiqa yaddan miji hanya kice zuwa ga shiga aljanna قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة كوت ما تتكورا وزوجها عنها راد الهالي مجنت يا يدد إتا دخلت الجنة تاما شغا الجنة مسلم حديثي ندبو بيودة دريشد دشرين دشدة وقال داود عليه السلام النبي داود عليه السلام ما هي في سليمان عليه السلام المرأة الصالحة ما تتغري كتاج المرصع بالذهبي kamar kambe ne wanda an ka liƙa da zinari kullama ra'aha zawjuha qarrat ainihu duk sa'ad da mijinta ya ganta ita mace ta gari kamar yadda in ya ga kamben nan qarrat ainihu idanu da za su yi sanyi to haka mace ta gari take hadisi ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'i har mar'atu salihah ra'at imra'atun zaujaha wata mata ta yi mahalkin mijinta fil manami cikin kwana ba da wafati bayan ya kaura shi mijin huwa jalisu alhali yana zamne amama hujuratin mughlaqa gaba ga wata shigiwa wani daki wanda an hakulle min hujaril janna cikin dakunan aljanna sa'alatu tattambe shi liman hadhihi nawa na wannan dakin da an hakulle kenan ana jiran wani ya taho gashi kowa bai shiga ciki ba faƙala ce hadhihi alhujuratu laki wannan dakin naki ne lan tadkhulu hamra'atun ghayruki wata mata duk wadda ba ke ba za ta shiga ba abada don me la'anni kuntu an kira din na yadda da ke hakika na yadda da ke a ga ma karamin matsayi ba ne ta tazawwajat imra'atun zatu din wa khuluqin wata mata mai addini da ɗabi'u ta auri min tajirin min at wani dan kasuwa cikin yan kasuwa fa fakanat mu. ta kasance tana kula bi hidimatihi da yi masa hidima wa tasharu tana hana kanta kwana tana kwahilomin ajalihi don shi don akwai macen da za mu cin mai yake cewa wallahi ba ta taba kwana kamina ba sannan ban taba tashi ni ga tana kwana ba ko da nika tashi ta tashi famari da yau man. sai rashin lahiya wata rana fajalisat ilaihi ta zauna gare shi tuqabbilu yadaihi wa rijlaihi tana sumbunta hannuwansa da kafafunsa wa tabki tana kuka da alamihi saboda radadin da yake ji faƙila la aka ce mata lima taf'alina kullu hada don me kike wannan gaba ɗai haka ɗin suna nuna abin ya yawa hawwini ala nafsi kike sabsabta ma kanki mana ki sauƙaƙa ma kanki faƙad ta alal halaki haƙiƙa ke kusan halaka ko ke faƙalar ta ce af'alu zalika ina haka ne la'anna rida zauji alayya babu min abwabil jannati domin yadda mijina gare ni wata kofa ce cikin kohohin aljanna la uridu alhirmana minhu ban son a hana min wannan kofa ta aljanna kaga su matan kirki dai babban abin da suka tage suwa mazan su biyayya domin su samu aljanna kai kaifa ta na ilaihi ya kike tattaunawa da miji to ki san ya kike tattaunawa da shi ta haddasi ila zaujiki ki hira da mijinki bi adabin wa riqqatin wa ulfa cikin ladabi da kuma taushin magana da kuma nuna haduwa da shi nuna mai so iji ij'ali hadithaki ki sanya domin ki dafi an mai karfafawa bil ihtirami da girmamawa wa taqdiri da girmamawa wa iyyaki wat tashwiha bil aidi ka shaidinki wuyanki da nuna hannuwa kina nuni ne da hannuwa satin da gabata mun gabata daga cikin mata masu matsala da kanunin mijinta wata lafuza kuma wuyanki da yin lafazi bil ibaratil jarihatil kharija da ibarori shine bayanai aljariha masu suka zuciya alkharija waɗanda sun hita cikin da'a ma'ana miyagun maganganu qalat imra'atu sa'id ibn al-musayyib ta sa'id al-musayyib wanda yayi kowa ilimi a cikin tabi'ai almajirin sahabi muawiya ne Allah ka yarda da shi yace ma kunna nukallimu azwajana ba mu magana da mazan mu inji matarsa kenan ba su magana da irin su sa'idu shi sa'idu daga cikin matsayinsa surukin abu huraira ne abu huraira da ya aure da sa'idu al-musayyib illa kama tukallimuna umara'akum face sai da kuke magana da sarakunanku ni kuke gaya ma sarakunanku ko maza aslahakallahu afakallahu aslahakallahu ranka ya daɗe afakallahu Allah shi tsare ka Allah shi kiyaye ka to haka muke yin magana da mazanmu kamar irin a ce sabbe ne ko mai gida da dai sauransu ashe girmamawa ce ga miji ba sai kai kire shi da suna ne ba kila in mai karatu ne ki ce mishi malam in ma wani abin da sai ki ce alhaji kil misali da dai sauransu wasu kuma suna faɗin da wasu kalimomi na girmama to bai kamata a ce gaya ba haka wa asma'u asma'u ya ce in mu kharija ta dan kharija alfazari bayani ne ya gabata ko yansahu natahu inda zawajiha yana nasiha ga ɗiyarsa gun aurenta ya ce la ya sama minki illa hasanan kakke damijin ke ji komi in ba kyakkyawan magana ba gare ki ikon allah nan shi a daidai rabin wannan littafi din wannan shi ne nisful kitab wa qalat ummum wata uwa ta ce tansahu ibnataha ita ce umamatu bintul haris wadda tun cikin muƙaddima mun gabata bayaninta har bayanan nan guda goma da ta yi umarni wadda akwai shinhidar su akwai kuma khatimar su nan bayanai guda goma da ta yi umarni da ɗiyarta to tana nasiha ga ɗiyarta ƙamna zifafi haka min kai ɗiyar gidan miji ya abu ne ya ke ɗiyata addabi ki ladabi fil hadisi ga dumi ma a ki tare da mijinki wa kuni lahu amatan ya kulla ki abda ki zama mai boya ya zama miki bawa muddin kina bauta mai da kyau da kyau shi ko zai wahala donki ki wa mai kun kalamu kalamuki khairan min sukutiki in haɗu minki bai hishinki ba in minki bai hishuɗinki ba kaga akwai hikima don akwai wadda gara ta yi ɗumin da ta yi shu kenan tana ɗumi mai kyau to in haɗu minki bai hishuɗinki ba kenan an ka samu yin shu yayin saboda kakki ɗumi a samu matsala to ta yin shuɗin nan aula biki ya cancanta gare ki ban so mata na ja haka hadisi ce ko yin shu ya cira bai ce ba balle ya ce ke ce baki ce ba fiye min sa'id a wani yini mai moriya shi wannan yini a afradul usra wa auladuhum wasu ɗaiɗaikun family sun haɗu tare da ɗiyansu ana tattaunawa faƙalar ibn akbar babban ɗa cikinsu ya ce ma ra'aitu rajulan yuhibbu ra'atahu ka hubbi abi ummi ya ce ban taba ganin wani mutum ba yana son matarsa mai ɗakinsa kamar yadda mahaifina ke son mahaifiyata kuma a lokacin mahaifin na nan mahaifiyar na nan ƙanne ne na nan ka gano na zama ya yi kyau faƙalar rajulu sai mahaifin ya ce shine mutumin mahaifin ya ce wa kai fa la ra'ati ya za ban son matata mahaifiyarka kenan wa izzuha ya za'i ba zan girmama ta ba wa ana ma'aha ina tare da ta mundu na sana tun shekara talatin da suka wuce falam tarfa amma amami ba ta taba daga sautin ta gaba gare ni ba hata daga mai sauti duk da gaba gare ni kila tana son ta wa yaro hada ba ta iya daga sauti gaba gare da shekara talatin to ko kwana talatin an ka samu ai mata yanzu ai an samu sa'a walam tukhalifni fi shay'in amartu amartu bihi ba ta taɓa sawa min ga wani umarni ba da ni hore ta da shi kamar can zainab bintu jaririn wanda ya ce shekara ashirin da zainab amma ba ta taɓa kawo masa matsala ba har ya ga wani na bugu matarsa makwabci ya ce ra'aitu rijalan ya diribu na nisa'ahu ya ce fashin na temini hina ta diribu zainab a ƙarshe ke cewa fa zainabu shamsun wani sa'u kawakibu ya zaɗa la'atlam tubda min hunna ba yana yabon zainab sharikihi afrahahu wa ahzanahu ki yi tarayya da mijinki lokacin da yana cikin farin ciki kakki nuna bakin ciki wa ahzanahu lokacin da yana cikin damuwa ki nuna damuwa kakki nuna farin ciki ma'ana farin ciki ne farin cikin ki koda kina cikin damuwa damuwarsa damuwa ki koda kina cikin farin ciki wannan mata keke kenan ihtarmi ki girmama mashair zaujiki duk abin da ke damuwar mijinki shi an mashair wa sharikihi ki yi tarayya da shi ga afarahu horran cikinsa wa humumahu da bakkan cikinsa fal hayatu zaujiya dama ai rayuwa ta zamantakewa ta aure ta takallabu tana jirkita ne bainal afrahi wal atarahi tsakanin horran ciki da bakkan ciki ai ga kalmomi akwai wata waka ta shak nasiru kabara kano rahmatullahi alaihim yana yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa anwaru wajhika rahatul afrahi wa jamalu zatika salwatul atarahi to ina kalmomin al afrahi da al atarahi kana sayyida khadija radiyallahu anha sayyida khadija Allah ka yadda da ita ta kasance namuzajen wani wurin gwaji raya mai ban sha'awa li musharakatil mar'ati li zawjiha na taruwar mace da mijinta fi afrahihi cikin horon ciki ne wa ahzanihi da bakan cikinsa faqad ashat ma'ahu haqiqa ta rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayyama sa'adatihi wa sururihi lokutan yana cikin jin daɗin rayuwa da cikin horin ciki falamma nazala alaihi alwahyu lokacin da wahayi ya sabka ga annabi lokacin yana kogon hira jibril ya sabko mishi karo na ɗaya da karo na biyu a ya sabkar da ikira'a da kuma can kuma da ya ayyuhal da din nan ƙala sai ta ce a lokacin da hadisi na bukhari na farko ya ce laƙar to ala nafsi wallahi tabbas na ji tsoron rayuwata in dai ba wata wani abu ne ake bi na da shi ba na ji tsoron rayuwata sai khadija ta ce shine ce kalatacce bi sautin da wani irin sauti imtala a kuwatan wahanana wanda ya cika da ƙarhi da tausai kalla ko kusa ba rayuwarka ba ta cikin matsala wallahi na rance da Allah amma yi khuzika Allahu abada Allah ba zai kunyata ka har abada ba Khadija radiyallahu anha daga cikin abin da ta ce masa in innaka haƙiƙa kai annabi daga cikin dalilin da Allah ba zai kunyata ka ba la tasilu rahima wallahi kana sada zumunci wata hamilun kalla wallahi kana daukan nauyin jama'a wata taksibil ma'aduma kana tuhatar da wanda a wa tuquru daifa kana ci da bako wata tu'inu kana taimako ala nawa'ibil haqqi ga musibbu na gaskiya to har ta zo da shi wurin warakatun nufalin har yayi masa bayani har dai zuwa awo ya dinnan to buhari har da wannan hadisi shahi na uku kaga shi ne hadisi na na magana akan wahayi a yace haddathana al-humaydi kaga ashe bukhari ga hadisinsa wanda ya fara kawo hadisinsa al a ahlul bait ne sannan da ya fara kawo maganarta ahlul bait ce khadija radiyallahu anha ahlul bait ta cikin bale wasu wanda ke son su soke littafin musulunci su ce buhari wai makin ahlul bait ne wal iyazu billah gashi ya ce ma faɗi mato salam ya kulla babi ba ku guda babu a halil baiti da kuma faɗi mato salam da kuma hasan da husaini da aisha da mi da dai a sunan dai sahabbai da halil baiti Allah ka yadda da buhari sun mashammarat an sa idaiha sannan ta zanzage da musanta wa da ta kutsa abu tare da shi game hana da'awa jarabawai na da'awa bi maliha wa waqtiha hatta matat tassa dukiyarta tassa lokacin ta har inda ta kaura Hadija radiyallahu anha sai da suka yi shekara 25 zuwa 26 tare da ma'aiki daga cikin sakamakon da ya mata bai aure kuwa ba don ta wadar ta shishi daga wutarta wannan bayani ya gabata ko kai akwai wani kangi da an ka sa su wannan kangi da an ka sa su an ce wallahi ana jin mata da ƙananan yara suna kuwa suna kuka saboda tsananin yunwa da wahala da kishirwa hadija na ciki lokacin da an ka ce kowace irin mu'amala ba a yi da su a garin makka ba a saye gare su ba a sai suwa ba a kai musu abinci in ma za a kai musu abinci cikin dubaru cikin wannan shi'ibu abi dalib sun ka zauna wannan kenan daga cikin kangina suka duk tare da hadija radiyallahu anha to shine aka ce alamun kana son sahabba a musan wanga kangi da an kasa su duk wanda ke zagin sahabbai to to ka tabbatar da kai mai irin wannan mu'amala irin yadda an kai ma wa'annan sahabbai din an ka musguna musu to ka tabbatar da duk wanda ka zagin su shi ko kai mai irin wanga mu'amala baka cin abinci tare da shi baka shan abin sha baka aure ba ko duk da nashi baka aure ko wace irin mu'amala baka in yi musu sai ka zo janaza wannan shi ya karhin imani قالت أمامة بنت الحارث توصي ابنتها عند الزواج تنا وسيتشي قد يتقون أوري واتقي الفرح إذا كان تارها حزينا ki ji tsoron wurin ciki lokacin da yana cikin damuwa wal iktiba aba ki ji tsoron bakin ciki idza kana farha yana cikin farin ciki fa innal khaslat al haqiqa dabi'a ta farko ita ce ki bakin ciki lokacin da yana cikin bakin ciki mina takasir ke gajarta daga darajarsa kamata ya koke ke bakin ciki sannan a ɗabi'a ta biyu shine bakin ciki lokacin da na cikin wurin ciki mina takadiri zai zaki gurbata mai rayuwa sai dai ki wurin ciki kake bakin ciki to wannan daga cikin abinda za a lura da shi akwai wasu wasiyo guda goma sha hudu amma za mu yi rabe wanda daga ciki sai a lura wa'anda nan wasiyoyi da mata za su kiyaye su da za su jawo ƙarin so ga mazansu daga ciki dai kamar yadda ya taho cikin littafin tuhufatul arus cewa ko da yaka buɗe ƙofa kina jiransa wannan zai nuna cewa cikin zuciyarsa kina ke ɗauke shi da muhimmanci sannan da tarayya da shi a wurin cin abinci sannan malamai psychology ulama nafsi sun ce duk da tufafi da yasa ki zanka kula da su yana jin daɗin ya kina farin ciki da tufafin da yasa sannan ki yadda su da tausai su kace tsakaninki da tsakanin iyalinsa ma'ana sauran mutanensa 'yan gidansu kenan kuma kakki yadda in kin hishi dukiya ki nuna mai cewa da dukiya ki ce ake amfani sannan ki tabbatar da na shidda mai bi na ƙarshe ki kasance mai gaskiya ga so ne kuma amintatta na ƙarshe ki tabbatar da kina masa addu'a sirran wa alaniya to da wannan zaki samu arzikin duniya da lahira wa qalat ummun wata mahaifiya ta ce tansahu ibnataha tana nasiha ga diyarta ihtima abiki na ta rayu tare da mahaifinki 25 sana shekara 25 lam yarani hazinatan inda farhihi wala mutasimatan inda huznihi bai taba gani na nayi bakin ciki lokacin da yana cikin farin ciki ba bai taba ganin na murmushi lokacin da yana cikin damuwa ba sai na ƙarshe tazawwajat imra'atun mai suratul hal wata mata mai wadata ta auri tajiran basidan karamin dan kasuwa ko da ta aure shi bai da kuɗi fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya masa buɗi nan take dama aure yana cikin hanyoyi na buɗo arziki in ya yakunu fuqara'a Allahu min fadli to sai Allah ya masa buɗi nan take wa tawassa'a sai hwadada fi tijaratihi ga kasuwancin sai bunƙasa ashe wannan aya ta nuna aure yakan sa arziki a lura da haka ba wa matar ta saka arziki ba a lura aure ainihin aure ya saka ne arziki da mijin da matat inda talakawa ne yi himula Allah zai wadata shi su min fadlihi to ina wa'inda ke canfi su ce sun auri mace ta kawo musu ciya wace mace ka kawo ciya mai sunanta ina an kaye ta wani gari take wata kasa take wata shiya take wahwaɗe ta ta kawo ciya a lura ko jama'a wallahi mutane na nan na kawo matsala ga imaninsu a yana za ka auri mace ran nan an ka kaddara arzikinka zai hita hannunka a lokacin da kana aure da ita ba ita bace wallahi a lura to akwai masu haka in ma sun samu wadata su ce ita ta in sun ka samu ciya su ce ita ta gashi Allah shi ka azzirta shi ka talautawa wallahu ya kabidu wa yafsidu ina sunan Allah na mai azzirtawa ina sunan Allah mai talauta mutum duk ina shi ke kahe ta mutunsa amma mace mai rauni mai rabin addini mai rabin hankali kace ita ta kawo ma yaushe haka jama'a fa lura mutane na da tafiya da imaninsu wasu hamma suna sa wannan ya zan shi a sanadiyar aure ya rabu cewa mace ta ta ko wace mace ka ta wannan da fatan za a lura da shi jama'a abin ya yawa cikin jama'a kwarai in ya arziki sai a ce ta taho da farar kafa in ya ciya ce a ce ta taho da baka kafa fataha Allahu ala ya daihe wata wasu a ta fi tijarati cikin kasuwancinsa ma'ana ya samu bunƙasar kasuwanci tara da haka kaga wannan cin amana ce karshen ta ma a bata ma mace suna tara da haka firin min alhuli ya sai yawa na kayan kawa sun maja'at ayyamun shidad sannan kwanuka masu tsanani suka zo mishi to kaga da yake mai imani ne mai ilimi can bai ce ta ta'azzarta shi ba nan bai ce ta ta ciya shi ba ko da aure ta bai da kuɗin sai ya yi mun ji ya ce ita ta azurta shi to yanzu ga shi baya kuɗin ya ce ce duk suna tare nan ya ce ita ta ce ta tashi ba ta ce bai ce ba to shi a matsalar jahilci shi ko kaga shi an daɗin ilimi yanzu ga shi mai ilimi na duk bai ce haka ba zahaba bi tijarati duk gaba ɗaya tattare da kasuwanci ne komai ya dagule an akhira hada farko har ƙarshe komai ya ƙare walam yabqa ma'ahu illa al-qalil kaɗan ɗaya rage mishi fa’adatu ita ko mata ta bashi kulla matan tamliku duk abinda ta mallaka min zahabin na zinari a tatbihi wanda ta zo da shi min baita abiha ga gidan mahaifinta au a hada ilaiha ko kuma wanda mijinta ya bata kyauta lokacin da yana cikin yalwa don ya sai ya kasuwanci wa zalla ku zamo ya tajiru na kasuwanci bi samani da kuɗinsa hatta wa kafa alaƙa da mai himarratan ukhura har ya tsaya dugadugai na shuɗi na daban ma'ana har wani lokaci ya tsaya dugadugai na ya dawo ma arziki ne arziki ne ya dawo fa'adalaha zahabaha wa mithlahu ya maidan mata duk zinarin ganata da ya ara ya kasuwanci da ma iri ne ya nunka mata hadiyatan laha don kyauta gare ta kaga hal jazaul ihsan ila ihsan bisa ga taimakonta wa kufiya da tsayuwarta ila jiwarihi zuwa ga makwabtakarsa kaga kyautata mata kaga ta yi mai dare ya yi mata rana kenan wannan ta taimaka mai lokacin da bai da da ya samu yalwa ba ma mai san mata abinta ba gaba ɗaya ma ya lunka mata kaga wannan sun ruha ma juna asiri kaga lokacin da yana cikin damuwa bata tahiyarta ba lokacin da yana cikin talauci shi ko lokacin da ya samu wadata bai kita ba wannan kenan kaga wannan shi zama na kwarai akwai wasu in sun kai samu wadata suna ma tare da matansu lokacin sun yi hankuri ba su kin wadata amma in sun ka samu wadata sai su rabu da su wannan kenan akwai kuma wata in ko ta aure ka ana cikin wadata da zaran ka ce sai ta san ma kai bai sai ka rabu da ita sai ta tafi ta aure mai kuɗi kaga ita auren ta bai ma da tabbaci don sai mai kuɗi ta ka aure kaga akwai matsaloli wannan dai na bukata da gyara wayan abubuwa da aka kawo don dai mu gyara Allah subhanahu ka sa mu gane mu gyara alhamdulillahi rabbil alamin anan za mu dakata idan Allah kai mu wani sati za mu tashi magana akan cewa mace ta zan taimako ga mutum ga bidan halal wannan kenan da dai sauran bayanan da za su taho insha Allah ta'ala sallu ala karim اللهم صل على محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم وازن اقوالنا واعمالنا ونياتنا بسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله duk الخير da يكيرك الله كبامشي ka بيني ما shi الله shirin مشي yan kwamiti wani masallaci allah shi kara taimakonsu allah ya kara musu kishin addini shi saka musu da alkhairi ka biya bukatocinsu baki ɗaya allah ka taimaki limamin wannan masallaci allah ya kara taimakonsa allah ya kara duk taimaka masu kama mishi allah yan ka soma allah ka yi musu buɗe allah shi kara bunƙasa musu arzikinsu allah ka tsare arzikinsu daga kushin haballe harama allah ka kara taimaka musu allah ka kara taimakon ɗalibai da malamai da dukkanin jama'an musulmai baki ɗaya wannan sauki da ya ƙara da ya taho a wannan ƙasa Allah shi ƙara yin sauki ga dukkanin mabukata baki ɗai Allah shi ƙara sassabtawa Allah shi ƙara taimaka mana baki ɗai alfarma anai Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi sirrin Fatiha sallallahu rahmanir alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin